da bakwai ne ko shida ko dai bakwai cikin biyu ga watan safar a wannan shekara ta dubu daya da dari hudu da goma sha tara bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma ya dace da yammaci na daya ga watan shida kenan a shekara ta dubu da dari tara da takwas kamar yadda malam Abubakar Adam ya faɗa da yau ma ba tsammanin kila zan zo sai an ga sabbat saboda haka zai zanto yar muqaddima ce gobe kuma lalle akwai karatu kenan kuma jibi ma kuma insha Allah lalle akwai karatu kenan tun da dai aka yi fashi ba zuba kaga sai an yi kara'i kenan insha Allah ta'ala <laughs> to abin da zan so in faɗakar da mu shine yanzu mun shiga sabon shekara ta hijira gashi har mun shiga wata na biyu a cikin wannan sabon shekara ta hijira shekara ta dubu da ɗari hudu da goma sha tara bayan watanni kaɗan da suka wuce baya muna shekara ta dubu da ɗari hudu da goma sha takwas haka nan kwanaki suke ta tafiya suna shuɗewa abin da ake bukata ga kowane ɗan adam shine ya yi wa kansa ƙididdiga ya yi ma kansa hisabi umar ɗan khattab ke cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzana lakum abin nufi ku yi wa kanku hisabi tun kafin a yi muku hisabi ku rinka auna ayyukanku da kanku tun kafin a zo ranar da za a auna muku ayyukanku abin da ake bukata da mutum ya yi wa kansa hisabi shine awa goma sha biyu da ke cikin kowane yini bayan ka yi sallan lisha'i ka yi tunanin a yinin nan na yau dangin ayyuka nawa na yi na alkhairi dangin ayyuka nawa na yi wanda yake kuma na sharri ka auna ka ga wanne ne ya fi yawa wanne ne ya fi rinjaye in son samu ne kullum mutum yawa kansa wannan kididdigar in wannan mutum ya kasa alal akalli kowane mako in mutum ya ragwance ya kasalance alal akalli kowane karshen wata mutum ya je yawa kansa kididdiga mai na aikata saboda rayuwa babu tabbas kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa innamal a'malu bil khawatim ayyukan mutum abin da ake kirgawa shine me ya mutu a kai ba me ya faro tafiya da shi a farkon rayuwarsa ba ba me ya aiwatar a tsakiyar rayuwarsa ba saboda me inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli janna hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alayhi alkitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhulaha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alayhi alkitab فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها النبي صلى الله عليه وسلم يسي يسو دا mutum zai زي aiki nau'in aiki irin إلى النعين har sai da ya zanto babu abin da ya rage shi tsakaninsa da aljanna sai gwargwadon zira'i ɗaya sai waɗansu 'yan mintuna da suka rage kawai ya mutu kan wannan aiki na 'yan aljanna fa yasbiqu alaihi alkitab sai littafin da aka riga aka rubuta a kansa tun yana ciki sai ya rinjaye shi daga nan sai ya zo ya aiki irin na yan wuta ya zanto shi ne abin da ya cika abin da ya faɗa kenan to karshe sai ya zo ya mutu sai ya kasance ya shiga cikin yan wuta gobe kiyama kuma ya sau da dama mutum zai faro aiki irin na yan wuta har saura kiris karshen rayuwarsa ya tafi sai ya zo ya aiki kuma irin na yan aljanna sai kuma ya shiga aljanna saboda haka har kullum mummuni kasancewar jiya da shekaran jiya da yau na samu kaina a halin aiki da maganganu na gari baki zai sa illamin cewa kaina ba in shanta ke lalle ne zuciyata ya kasance tana kaduwa ina mai fatan har mutuwa ta zo ina kan wannan aikin ba tare da na canja ba kuna sanar da hadisi Allah da yake kokarin jihadi an fita fagen fama a lokaci mafi tsada shine lokacin annabi ba mu da wani lokaci a duniyan nan da ya fi shekaru ashirin da uku na wahayi daraja babu wani zamani da ya fi wannan zamanin daraja ga mutum ya fita yaki tare da annabi a lokacin annabi ya yi imani da annabi kuma ya fita jihadi wanda jihadi shine zirwatu sananin islam kololuwar ayyuka na musulunci kenan jihadi kuma gashi yana ta kashe kafirai sahabbai suke yaba masa kai wani da kokari yake kafin ka ce mai sai annabi ce kuma dan wuta ne yana ta himma yana ta kwazo annabi ce kuma dan wuta ne wani sahabi ce wannan magana ta kaɗa mun zuciya matuka yace daga nan da aka sake fita yaki sai ne ta bin wannan mutumin na ga sai jarinta yake nuna wa yana ta kashe kafirai kuma ga kalmar da annabi ce wa dan wuta ne ce ga karshe ko sai aka zo wato ainihin kafirai aka ji mata aka suka ji mata ciwo wajen yaki ya faɗi da rauni jini na zuba a jikinsa a maimakon ya haƙura wannan raunin ya kashe shi ya zanto ya yi shahada sai ya zaro ka sai dabawa kansa ya kashe kansa da kansa sai mutumin da ke ban sai yake ce wata sai ce lalle sadaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yayi gaskiya yanzu duk jihadin nan da yayi da abin da yayi gaba daya ga abin da ya cika da shi tsakanin daga wukan nan da daba ta a cikin sa da mutuwarsa minti nawa ake bukata yawa mintuna uku mintuna hudu in yayi yawa biyar duk abin da ya gina a wata rayuwarsa ya zo ya wani abu da ya karshe wanda zai gadar masa shiga wuta to shi yasa kullum mutum idan ya samu kansa a cikin aikin alkhairi wannan fa kana aikin alkhairi kenan ya kamata mutum ya rika kawansa wannan kididdigar to ballantana kuma wanda ba aikin ke ba ba maganganun alheri ke fitowa daga bakin sa ba ina mutum zai kai kenan yanzu kaga wannan kenan mai aikin alkhairin da bai samu cikawa ba wato yasbiqu alaihi kitab kenan fa ya bi ya ahli an-nar da kulaha mutumin da ake yaki na musulunci ya zo kalmar shahada kalmar shahadan nan ita kadai yayi banda ita bai aiwatar da komai ba a rayuwarsa in samu wani ranar lokacin da har zai riski lokacin sallah ba na ya sallaci sallah kuma ya kasance an kashe shi a filin yaki kuma annabi hukunta cewa shi dan aljanna ne duk kafircin da ya da barnar da ya a rayuwarsa yanzu kalmar shahada kawai zai sallah ko ɗaya bai taɓa ba domin Allah bai bashi tsawon rayuwar da zai samu awanni na gaba da har lokacin sallah bai shigo ba annabi ya zartar da cewa kuma dan aljanna ne to saboda wannan rashin tabbas din na me zan mutu a kai me Allah zai karɓi rayuwar mu a kai shine abin da yasa ake bukatan ko da wani lokaci dan adam ya rinka yawa kansa kididdiga yana yawa kansa hisabi ya rinka aunawa al-muqarna bainal hasanati was sayiat yana muqarana tsakanin al-hasanat ayyuka na gari was sayiat da munanan ayyuka dan kullum ya rinka rage ayyukan barna din yana kokarin yawaita ayyukan alkhairi kuma yana roƙon Allah ya karɓi rayuwarsa akan wannan dan aikin ba wato cikawa da imani bisa ga wannan aikin ba tare mutum ya canja ba shine babban abin da iblis ya sa tarko ya sa dan adam a gaba cewa sai ya ga bayansa shi iblis ba gurinsa bane ba wai a ce tun daga rayuwarka har karshe ka barna shi dai a karshen rayuwar ya kasance ka rusa ka yi shekara goma kana ayyukan alkhairi ashirin talatin bai damu da wannan ba ka zo karshe ka rusa shi ne abin da ke imam ahmad bin hanbal wanda ake masa lakabi imam ahlus suna wal jama'a daya daga cikin shugabannin mazhabobi nan guda hudu babban malamin hadisi ne babban malamin tauhidi ubangiji ya jarrabe shi a rayuwarsa da gwagwarmaya da yi da yan bid'an zamaninsa da kuma sarakunan zamaninsa duk wanda ya karanta tarihinsa ya san rayuwarsa a cike take da jarrabawa ga ikhlasi wajen ayyuka ga kwazo wajen ilimin hadisi da ilimin tauhidi musnad na imamu ahmad sa al-musnad na imamu ahmad bin hanbal din nan shine mafi wato littafin da yafi kowane littafin hadisi tare hadisan annabi da akwai hadisi ɗaya ɗaya kusan dubu arba'in hadisan bukari gaba ɗaya ba su kai dubu tara ba wannan sai ma ka har hada da mausula da mawqufa da waye waye ta da mawqufa da kuma allaqat kafin ka je ka tara ka kai dubu tara amma shi kada ya tara hadisi dubu arba'in a cikin littafi guda lokacin da suna ta kunno kai wadda mu'tazilawa suka kawo bid'ar da suka kago na cewa alqur'ani ba maganar Allah bane ba halitta ne na Allah suka gina wannan bid'ar ta kama sarakunan lokacin su kuma suka ɗaure musu gindi aka rinka kama malamai sai a ce me ya wanka game da alqur'ani hal huwa kalamullah aw huwa khalqun min duk mutumin da yake qur'ani maganan Allah ne sai jefa shi kurkuku wani a kashe shi wani bulala ba iyaka da yawa daga cikin malamai sai suka rinka yin takiyya abinda ake nufi da takiyya an sa wa bukatan sarakuna a sarari amma a zuci ba tare da su ba dan komai ba dan ka ce kiranta an gane ko har ɗaya daga cikin su da yake cewa da aka tambaye shi me zaka ce game da alqur'ani ga gafaka alqur'ani a gaban sa yace haza haza khalqul lahi ya haka dan yatsan sa yana nuna alqur'ani amma shi a sa yana nufin wannan dan yatsan nawa halittan Allah ne shi kuma kin fahimci yana nuna alqur'ani malamai da dama suka yi tauriya ba dan komai ba dan su fita da shirin sarakuna imamu ahmad bin hanbal yace ni dai kan in kowa ya halatta yake kiya banda bi saboda mutanen gari suna jin fatawarsa yake yanzu idan na faɗi cewa qur'ani halittan Allah ne a baki a zuci ba na nufin haka na samu tsira ba a kashe ni ba ba ni da laifi a wajen ubangiji amma abin da zai faru dubban mutanen da suka yarda da fatawata kuma za su halaka a sakamakon wannan aka yi ta masa bulala zaman kurkuku bulala zaman kurkuku bulala wannan sarki ya mutu wannan ya gaji wannan gaba da imamu ahmad wannan ya mutu sarakuna wajen guda uku da suka azabtar da shi sai na karshen da aka zo jikan jikokin waɗancan aka kira ya ce a kira mun dattijan nan wani ne matsalar ya zai ce ba za ka ba da fatawa yadda kowa ke faɗa ba duk duniya ta ce kaza sai ce zan tambaye ki gaskiya tsakaninka da Allah wannan aqidar da kuka zo kuna kiran mutane a kanta cewa kowa sai ya yarda da ita shin akwai ta a rubuce cikin littafin Allah shin annabi yayi bayanin ta a rayuwarsa kafin ya mutu shin sahabban annabi da suka yi imani da shi suka yi zamani da shi sun yarda da wannan aqidar ko kuma wani abu ne wanda ku ne kuka gano bayan shuɗewar annabi da sahabbansa yace matukar ba ku da nassi daya cikin maganganun sahabbai ba ku da nassi daya daga bakin annabi da ke nuna alqur'ani halitta ne na Allah kuma ya zanto kuna da'awa a akan haka to yanzu ku abinda kuke nuna nunawa kenan kuna da wani abu wanda ya wuce ilimin annabi kuna da wani abu wanda ya wuce ilimin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam musu tambayoyi masu gajiyarwa karshe yace je ka an sai maka amma ka tafi daga nan garin kai hijira zuwa wani wuri lokacin da imamu ahmad bin hanbal ya zo mutuwa yana cikin cutar ajali da wahala yana suma yana farfadowa sai ɗansa abdullahi ya ji mahaifinsa na cewa la ba'adu la ba'adu hasu uku yana cewa a'a har yanzu dai a'a har yanzu dai sai bai bari ya farfado ya dawo cikin hankalinsa sai ce baba na ji ta faɗo ta kalma hasho uku me kake nufi Ya ce iblis ne ya ga ina cikin cutar ajali dab da mutuwa na mutu ko na rai sai ya zo ya hau kan katanga daga can gurin yake leƙe na yana cewa ahmad dan hanbal kafi karfi na har gashi zaka mutu ban samu rabo na ba a jikinka shi kuma na cewa har yanzu ban tsira daga sharrin ka ba har yanzu dai da saura a lokacin abin da iblis yake so amar bin hanbali ya ansa masa yace eh kwarai da gaske ai ba dama ne ai na fa karfin ka nan magana ta kare iblis na cewa ka fi karfi na ka tsere mun nayi nayi in farauce ka na taka shi kuma na cewa har yanzu ban tsere maka ba tunda akwai numfashi na har yanzu dai da saura Allah kiyaye daga sharrin ka har yanzu da saura haka suka rubuta to yanzu duk irin wancan jihadin da yi kaga duk iblis wato so yake a zo a samu mutum karshe ya ribace shi to ke sa kullum abin da ake so ke na mutum ya rinwa wa kansa hisabi mu rinka auna maganganun mu da ayyukan mu me muke cewa me muke aikatawa saboda bakin mu na alkhairi ne ko sharri ne idan alkhairi ne mu faɗa idan sharri ne mu kalli bakin mu zagin mutane ne cin mutuncin su ne la'ana su ne ko istighfari ne ko hailala ne ko karatun qur'ani ne ko al'amru bil ma'ruf ne wa nahyi anil munkar wannan duk shine abin da ya kamata ya wajaba kowane mutum ya rinka aunawa dan yawa kansa diddiga abin da ke sa kenan a nuna maka cewa karshen rayuwa ita ake kallo ba farkonta ba lokacin da Abu Talib ke cikin cutar ajali ga shi dab da zai mutu cikin majiyatansa ga Abu Jahal ga wani daga cikin Qurayshawa suna zaune annabi ya zo ya same shi da shi ya ammu qul la ilaha illallah kalimatan ahaddu laka biha indallah ya ammi qul la a illallah kalimatan ahajju laka biha inda Allah yana cewa ya kai gafana ka faɗi kalma ɗaya ita ce la ilaha illallah zan yi maka hujja da ita wurin Allah gobe kiyama zan tsaya maka da ita a gaban Allah gobe yanzu duk tabargazar da Abu Talib yayi da annabi na bukatar minti daya da zai kalmar shahada dan ya cece shi a gobe kiyama da annabi ya faɗo magana su kuma sa Abu Jahl sai su ce a targaba an millati Abdul Muttalib yanzu zaka bar addinin iyaye da kakanni kenan sai annabi ya faɗo wancan kalma su kuma sai su sake cewa a targaba millati abdul muttalib annabi na faɗan kalmar sa su kuma suna faɗan tasu har ƙarshe yayi amfani da kalmar su yake cewa huwa ala millati abdul muttalib shi zai mutu ne akan addinin abdul muttalib yana faɗin wannan magana kuma ya mutu annabi ya damu saboda irin kariyar da Abu Talib ba shi a rayuwarsa ga shi bai samu damar farta kalmar shahada ba yace la astaghfiranna laka ma lam unha zan yi taimaka maka istighfari matukar ba hana ni ba annabi ya ce masa istighfari har yanzu a lokacin da Allah ya saukar da ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeena walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا ما اما موعدة وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لأواه حليم ذو كان ابن دي daga lokacin nan ne aka hana annabi yi masa istighfari yanzu dai kaga abin da zamu dauka a nan gurin wanda ya shafi maganar mu inda a ce kalman nan ba ta da amfani da annabi bai masa lata ba kaga duk barnar da ya a rayuwarsa yanzu ana bukatan kiransa da kafiri ko da yana gadan asibiti wanda ana ganin rai da hannun Allah ya yi rai ko ba zai ba wato za a iya kiran shi zuwa ga musulunci kuma in ya musulunta wannan kalmar za ta amfane shi kamar yadda duk mummuni duk shekarun da yana ibada yana ayyukan alkhairi kuma akwai jin tsoron karya ya cika da mummunan kalma dai idan ya da mummunan kalma kuma duk aikin alkhairin da ya ba zai amfani shi ba wannan mummunan kalma za ta zata masa saboda haka wannan shine ke wajabta cewa ya kamata ni wa kanmu hisabi tun kafin a yi mana hisabi ni wa kanmu kididdiga tun kafin a zo a kai zuwa yi mana kididdiga rayuwar mu dai ba ta da tabbas kuma in za a karɓi rayuwar mutum ba labari za a bashi ba babu kuma waɗansu alamu da ake nuna maka cewa saura mako guda ko saura kwana biyar mutum zai iya mausul fuja'a yanzu yanzu nan ana tare da shi ya kasance ubangiji ta Allah ya karɓi rayuwarsa ya tashi daga masallaci kafin ya je gida a karɓi rayuwarsa daga ofis kafin ya zo gida daga kasuwa kafin ya je gida duk wannan al'amari ne mai sauki a wajen Allah ya gudanar da wannan to don saboda haka sai ya zanto wajibi kenan mu rinka auna maganganunmu da ayyukanmu don mu ga inda suke daidai don mu ɗora a kai mu ga inda kuma ba daidai ba don mu kauce shi kullum iblis so yake ya kautar da mu da haka kuma Allah ya faɗakar da mu inna shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir shi iblis abokin adawa ne gare ku da haka ku rike shi a matsayin abokin adawa shi kullun yana kiran mutanensa ne zuwa ga azabar wuta shi yasa ibn al-qayyim a cikin littafin bada'iul fawaid yake cewa iblis yana nan ya baza tarko a mataki ɗaiɗai har guda bakwai wanda yake so ya bi don ya halaka da ɗan adam ɗaya bayan ɗaya har guda bakwai abin da yafi so kai shine na farko in bai yi in ba in ya kasa cin nasara akan ka kai na farko sai na biyu in ya kasa cin nasara akan ka kan wannan sai na uku in ya kasa sai na hudu in ya kasa sai na biyar sai na shida sai na bakwai mataki ɗaya har guda nawa har guda bakwai abu na farko da iblis ke so kai kai dan adam sabon ka tsakaninka da iblis a matsayinka na mutum mace ne ko namiji abu na farko da yake son ya kayi shine shirka ko kafirci ka kafirce ma Allah ko kai shirka da Allah ko kai istihza'i da addinin Allah ka rinka yin izgili ga addinin Allah kamar yadda shi abin yi wa kewa abin dariya ka rinka ganin masu yin addinin musulunci a matsayin waɗansu ƴan ƙauye gidadawa babban abin da iblis ke so shine kai wannan saboda yana da tabbas idan ka mutu akan wannan ba za ka shiga aljanna ba inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار iblis ya san cewa idan mutum ya mutu yana shirka ko ya mutu yana kafirci ba yanda za a yi shiga aljanna da haka wannan shine matakin farko da yake so ka samu kanka akai zai biyo maka ta dama ta hagu ta gaba ta baya dan dai ya ga cewa ya sa ka kauce ta farkin Allah ya ga cewa ka kauce wa tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kowace irin hanya cikin hanyoyi ya ga cewa ka hada Allah da wani cikin ibadarka ya ga cewa ka ɗauki wani haƙƙi na Allah ka danka a hannun wani dan adam idan har ka ci nasara akan iblis ne duk yadda zai kai shirka ba kai ba ka je wajen dan bori ka je ba ka je wajen boka ba yi ba wani mai halamin duba gobe da nisa duk baka yi imani da su ba wani mai da'awar shi ke arzikawa ko talautarwa ko rayawa ko kashewa duk baka yadda da wannan ba ya ga cewa kana da kyakkyawan tauhidi to sai dauke sa zuwa mataki na biyu mataki na biyu shine bid'a ba abin da iblis ke bukata kai idan dai har ka tsira baka shirka to ya zaka kai bid'a kuma ita kuma bid'a ita ce yaya za ka yi ka bauta ma Allah akan wani tsari wanda ba manzon Allah ne ya zo da shi ba ya za ka yi ka gina sallah irin taka daban ba irin wanda annabi ya koyar ba ya za ka yi ka fito da salon azumi irin naka daban salon zikiri salon hailala salon istighfari salon tasbihi salon addu'a salon tawassuli kowane irin nau'i na ibada yaya zai ya sa ka yi ibadar da ba a kan koyarwar manzon Allah ka gina ta ba ita bid'a iblis na matukar kaunar mutum yayi ta matukar ya kure daga shirka saboda duk aikin da aka gina akan bid'a kuma zo rusace ne saboda annabi ya ce man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad a wata riwaya man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad yace alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin yace innahu man yusrikum fa sayara ikhtilafan kaseera fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin عضوا عليها بالنواجذ فإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة duk abin da ka gina akan bid'a rusasshe ne ubangiji ta'ala ba zai saurare shi ba na taɓa ba ku kisar imamu malik ibn anas imamu malik ibn anas ne ya ga wani mutum zai tafi umara daga garin daga garin madina in za ka aikin haji ko umara a matsayin ka na mazaunin madina ko wanda yake nahiyar madina za ka zo wurin da ake kira laifa. ka yi wanka ka cire kayanka na gida ka sa ihrami ka kulla niyya a wurin kamar yadda annabi yi sai imam malik ibn anas ya ga mutum ya je ya yi wanka ya ɗauki ihramin ya shiga cikin masallacin annabi shi zai faro ihrami daga masallacin annabi ba daga zulhulaifa ba imam malik ibn anas ya ce da shi ga fa inda annabi yayi ihrami daga zulhulaifa ba daga masallaci ba tsakanin masallaci din nan zuwa zulhulaifa zai kai mul biyu ko mul uku ko na a makamancin haka sai ce haba imam malik inna ma hiya amyalun zittuha la tadur wadansu yan mulamalai ne na kara kawai akan adadin annabi da yan mul biyu ko uku kawai na kara wannan ba zai cutar da ni komai ba sai ce wallahi ina ji maka tsoron fitina duk da haka yace yau wace fitina zaka ji mun tsoro don na ƙara mulbi ko uku akan abin da annabi yi yace baka ji Allah ya ce falyahzar allazina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim baka ji ba ubangiji ta Allah na cewa waɗanda suke saba umarnin annabi suke yayi fitina ta same su ko azaba mai girma haka malamin imamu malik shine sa'id bin al-musayyib ɗaya daga cikin shugabannin tabi'ai ɗaya daga cikin fuka ha'us saba'a manyan malaman fiqhun nan guda bakwai sanannu a Madina cikin tabi'ai wanda Imam Malik ya yi karatu a wajensu ko wajen waɗansu daga cikinsu daga cikinsu su akwai sa'idu ibn al Ya zo ya ga wani bawan Allah ya zo raka a raka'atan fajari raka wa'i guda biyu ake yi kawai sanannu annau bai taba kara akan raka abi ba an farko Fatiha da qul ya ayyuhal kafirun raka'a ta biyu Fatiha da qul wallahu ko raka an farko الفاتحة تقول آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أحدث وقتي ko kuma raka ta kuma fatiha da kulli ahlul kitabi ta'alu ila kalmatin sawa'in bainana wa bainakum ko wani lokacin fatiha kadai duk abin da ka karanta cikin wannan yayi sai sai ibn musayyib yazo ga wannan bawan Allah yayi raka'a biyu ya sake tashi yayi biyu yayi biyu biyu har hudu zai shiga ta goma sai ce me kake ne sai sai ce in biyar ka ta na sadar ne ka saba wa annabi a biyu annabi dan ne ka kara kan biyu sai ce ayu azibuna Allahu alaihi sala yanzu Allah zai mun azaba dan nayi sallah hujjar dan bid'a kenan wai shi tunda da kyakkyawar niyya yayi ko ya saba annabi ba komai ai kyakkyawar niyya ayu azibuna ayu azibuni Allahu ala sala yanzu Allah zai mun azaba dan nayi sallah sai ce la yu'azzibuka yi sala walakinahu yu'azzibuka ala mukhalafati sunnah Allah ba zai ma azaba ba dan kai sallah amma zai ma azaba in ka saba sunna kaga an sa ta ilimi kenan abin nan da ke saba wa sunna da haka ubangiji zai maka azaba a kansa to kaga irin yadda samfurin samfurin yadda malamai suka rinka karbi bid'o'i cikin malamai sahabbai ko cikin tabi'ai ko cikin tabi'u tabi'ida haka suka yi ta karbi bid'o'i shi kullum mai bid'a ka samu mutum ne mai son ibada to amma yana da jahilci to don haka duk abin da zuciyarsa ta auno masa cewa yana da kyau sai ga cewa kawai ya dace bauta Allah da kuma shi tun da ya rubuta kyawun niyya inna mala amalu bin niyyat wa inna mala kullu mar'in ma nawa shi ba mummunan niyya ba yayi da ikhlasi dan haka kuma ya dole a bashi ladakin har kullum abin da kan bid'a ke fakewa a kai abin da ke haifar da bid'a galibi jahilci shi yasa nasara addinin su akan jahilci suka gina shi warhabaniyatan libta da'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha ridwanillah rahabaniya da suka kago Allah ya ce uha sun yi bid'arta ma katabnaha alaihim ba mu ka wajabta musu ba amma suna itikadin su suna neman yardan Allah ne to har kullun kyakkyawar niyya ɗaya ce daga cikin sharɗan karɓan ayyuka in ka same ta sai kai ma Allah godiya sharaɗi na biyu kuma shine duk aikin da zaka yi dole ya dace da sunna in bai dace da sunna ba kuma Allah ba zai karɓa ba kenan kyakkyawan niyya kaɗai ba za ta iya tsamar da aikin ka ba ba za ta iya sa aiki zan to karɓa ɗaya a wurin Allah ta'ala ba da haka wajibi ne duk abin da mutum zai yi na bid'a da eh, duk abin da mutum zai na ibada ya tabbatar menene abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ne kuma shi ne bid'a gararin sa shine cin jaran annabi ke cin jaran annabi shi dan bid'a ba wai faɗa ya ba kuru-kuru amma abinda aikinsa ke nunawa fassaran aikinsa shine cin gyaran annabi domin zai zo ya yi abu sai ka tambaye shi wannan abin annabi ya yi shi da kai shi ne maka annabi bai ba to kuma sai ka tambaye shi yana da kyau sai ka yi eh, yana da kyau bai idan yace bai da kyau to ya za kaga ba zai dai ba kenan domin ya samu daman yi dole ya ce me yana da kyau to annabi bai yi ba kuma yana da kyau ka hada waɗannan ababai guda biyu annabi bai taɓa yin sa ba rayuwarsa kuma yana da kyau yanzu abun nufi ga wani abu mai kyau cikin taskar al'amurra masu kyau annabi ya ɓoye bai sanar da mutane ba bai yi kuma bai kwaɗaitar da mutane ba har yabar duniya sai da wane ya zo sai ya gano cewa kai jama'a al'umma annabi ya rage muku bari in ƙara muku da haka duk mai a me yake yi ga annabi tuhuma shi yasa imamu malik ibn anas yace man ibtada bid'atan fara'aha hasanatan faqad zama anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam khana risala duk wanda ya kirkiro bid'a kuma yace ai tana da kyau to abin da yake riyawa annabi ya haici sakon da aka yi kina annabi sallallahu alaihi wa sallama da kansa yake faɗa cikin hadisin imam tabarani yake cewa babu wani annabi da Allah ya taɓa aikowa illa kana haqqan alaihi an يدل ummatahu على خير ما يعلمه لهم wa شر ما ma لهم حيث haƙƙi ne kan wannan annabin ya shirya da دك أبن duk abin da ya sani ya sanar da su ya faɗakar da su sharrin annabi wannan shine fasa to ya ga annabi zai yi rayuwarsa har ya tafi bai abu ba sannan wani daga baya zai abin kuma ya ce abin zai zama suna mai kyau kenan to dan saboda haka dole ne mutum ya kiyaye shi babin ibada al’aslu fihi at-tawaqquf duk abu in sunansa ibada abin da ake neman lada wurin Allah asali ba ka fara yi sai in shari'a ta ce yi kada ka zo ka yi abu ka yi shekara biyar kana yi sannan ka zo kana nemo dalili ba da me yasa ka fara ka yi shekara biyar kana yi sai kawai rannin kaga mun dan jidali yace da Allah naga kana kaza wai na ta samu hujjar ka ne sai ka fara zazzare ido eh to gaskiya dai naga ana yi ne to sai ka fita neman dalili ne <laughs> kai nan. asali ba ka farawa sai kana da sai kana da dalili kafin ka fara yin kowane irin ibada to kaga in baka da dalili ba zai fara ba idan ka zo ka fara kana tayi to shine zai sa ka samu kanka cikin bid'a kuma ka kasa bambance tsakanin abin da Annabi ya koyar da abin da mutane suka kikiro na addini suka tusa cikin addini to dan haka wannan ita ce tusa ta biyu da iblis ya fi so ya halakar da mutum in mutum bai yi shirka ba to yi zo cikin bid'a idan kuma ya ga kafa karfin sa ta wannan hanyar duk bid'o'i ka yadda ka aiwatar kowace ibada kana tambayar malamai kamar da mai alari yake wa yas'al ulama mutum zai tambayi malamai kuma zai yi koyi wa yaktabi bil muttabi'ina li sunnati nabiyina muhammadin sallallahu alaihi sallam alladhina yadulluna ala ta'ati llahi wa yuhadhiruna min ittiba'i shaytan kullum idan mutum zai wannan sai yayi koyi da malamai almuttabi'ina li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wasallam masu biyayya ga annabi tun daga ahlul ya fara gindaya ma ga yadda zaka su wanene ne malaman da suke tafiya akan sunar annabi Allah ya yadulluna ala ta'atillahi waɗanda suke shiryas da mutane wajen yi wa Allah da'a wajen yi wa Allah biyayya akwai bambanci tsakanin malamin da zai ce wane ka ji tsoron Allah idan kana mulki kai adalci in kana kasuwanci kar ka yi algushu in kana aiki kar ka yi algushu kar ka yi ba daidai ba da ko malamin da zai ce maka ka ji tsorona in kai mun da'a za ka samu in ne fiki da kai za ka rasa mu muka daure ma gindi ka samu mukami mu muka in muka kunce kuma za ka rasa ai malamin iri ne duk malamin da zai ce maka ji tsoron Allah ka kiyaye dokar Allah kare haƙƙin matanka kare haƙƙin makwabtanka kare haƙƙin ƴaƴanka in mai mulki ne kare haƙƙin talakawanka malamin Allah kenan shi abin da yake so ka ji tsoron Allah ba tsoron sa ba shi ko malamin bid'a da dan bogin malami abin da yake so ka ji tsoron sa ai ba dama ne wai su suka daure maka gindi wai za a yi fushi da kai idan aka fushi da kai to za a kore ka daga aiki harkokin kasuwancin ka za su dagule bai sani fa kai da kake da mulkin nan wanda yake da warke daure ma gindi ka samu kai da kake da dukiyar nan kai da kake da mukamin nan da yake da warke daure ma gindi ka samu yana da ƴaƴa fa shi malamin yana da yayye yana da kanne ila iyayensa suna da rai da kai da ƴaƴansa na cikin sa waye fi kauna ƴaƴansa da kai da yayyensa ko kannansa da suka fito ciki daya waye fi kauna su da kai da mahaifansa waye fi kauna da kai da kansa wa ya fi kauna to amma abin mamaki shine ya hana ƴaƴansa ko kwabo da yayyansa da kannansa da iyayensa ya baka dan kawai yana tsabagen kanta ya hana yayyansa da kannansa da ƴaƴansa mulki ha kawai ya baka dan yana son ka saboda tsabagen imani da takawa irin nashi ya baka dan Allah wata kwakwalwa ce za ta yarda da wannan sakon duk yadda yake kaunar ka fa ya fi kaunar waɗancan gaba ɗaya to ya aka yi suka rasa kai ka samu in shi ke baruwa za ka rasa ba yadda za a yi rasa shi takama yake tsoratar da kai ce wai shi ne kai kai kuma inda za ka lura kai kai ne shi don kai kake ɗaukar nauyin gidansa tefanin gidansa kai kake ba shi tufafin sawa kai kake aiko masa da abinci kai da shi wane ne ya isa bugi kirji ce ni ne kai kai ne ya kamata ka bugi kirji ka ce kai ne shi amma sai ya firgita ka wai za ka rasa kaza to duk malamin da zai tsoratar da kai kaza zai maka sammu zai maka baduhu wanda ake jin tsoronsa wai dan shi kaza ne ba a gaba da shi ba a bata wani rai wallahi ba malamin Allah bane ko ba akan sunnar annabi yake ba malamin da duk yake kan sunnar annabi alamar su shine in ka saba Allah sai ya damu in ka saba sunnar manzo Allah sai ya damu shi idan ka saba masa baya damuwa matukar kana jin Allah shi bukatarsa sa riga ta biya game da kai shi alakar ka da shi so yake ka gyaru don shi ya samu wannan ladan a wajen ubangiji gobe kiyama ya samu sinadarin shiga aljanna ka girmama shi ka yi masa kyauta ka yi masa rowa wannan ba akan wannan ya gina alakar ku tsakanin kai da shi ba ka yi masa rowa kuna tare ka yi masa kyauta kuma dama kuna tare ka ɓata rai kuna tare baka ɓata rai ba dai kuna tare shi abin da yake so ka ba Allah in ka ga ya damu to ka saba wa Allah to wannan shine malamin Allah da ya kamata in kai mai mulki ne ko dan kasuwa ka kulla alaka da shi irin wannan malaman ba su da yawa cikin al'umma shi yasa dukkan al'amuran mu suka lalace malaman bid'a ne suka yi katutu malamin bid'a zai sun fada buzun sai zauna kai mai mulki ka zo ya baka sa'a ka je kai mulki dan kasuwa ka zo kuma kai ma ya baka sa'a yi maka roƙon Allah kuma karuwa ta zo ita ma kuma ya bata sa'a ta yi karuwanci kuma dan fashi ya zo kuma shi ma ba shi sa'a yanzu dan Allah wani irin tuka da walwala ne wannan a cikin rayuwa ya ba ka sa'a kai kasuwa ka samu kuɗi ya ba dan fashi sa'a kuma ya kwace kuɗin aurinka taimaka maka yi kenan <laughs> ba yanda za a je neman wani abu ya ce ba dai nan gurin ba je kawo wuri duk abin da aka je nema akwai a wajensa to malamin bid'a kenan shine bakan dinga yake cewa wai malamin bid'a ne malaman bid'a ne kaguwa sun karkace wa tafarkin annabi ba haka bane ba sun ga aya sun ki faɗi nata sun yi mata sun ki tsari nasu an ce wa karna ya kada kai nasa ni ban da bawa ban iya yin tsari <laughs> to wannan malamai na sunna duk inda suke su ne ya kamata mutum ya tambaye su fatawa dan za su ji tsoron Allah wajen faɗa masa ba shi suke jin tsoro ba Allah suke jin tsoro duk abin da yake da shi na girma ko na mulki ko na mukami ko na dukiya shi ba komai bane ba ubangiji ne a gaban su wannan baya sa su ci mutuncinsa ko su ki ganin girman da Allah ya bashi a duniyance amma duk girman sa da suke gani baya sa su sabawa Allah saboda maslahar sa shi ba zai taɓa yiwa ba to wannan shine babban mabudin da zaka gane malamin sunna wa yas'al ulama lalle mutum ya tambayi malamai wa yattabi bil muttabi'ina li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhina yadulluna ala ta'ati allah wa yuhadhiruna min ittiba'i shaytan malaman Allah kuwa su ne wanda suke shirye da mutane kan cewa ku ba Allah kuma su faɗakar da mutane su cewa a saki hanyar shaytan to wannan shine abin da zai zama ma kan da garki daga fadawa cikin ramin bid'a matakar ka ne malaman sunna kana musu fatawa cikin ka duk inda ake karanta qur'ani ko hadisin annabi kana zuwa ka ba da lokaci ka saurara wannan sai ya sa ka abin nan duk lokacin da kaga malami ya danka saboda kudin ka saboda mulkin ka yana karkarwa to wannan ba abokin tafiya bane ba yana girma maka yana gyara ma takalma yana bude ma kofa yana yin kaza a wannan ba abokin tafiya bane ba shi malamin sunna gidigal kai shi ɗaya ne ba ya wulakanta ta zai ba za a gaisa za a zauna za a yi hira amma me na fadanci kuma me kake da shi wanda shi ba da shi kai kana da dukiya ko kana da mulki ko kana da kantuna ko kana da haja ko kana da kaza shi kuma yana da qur'ani yana da hadisi wane ne ya foni jari shi ba zai wulakanta ka ba amma ko ba zai tsaya yana maka fadanci ba zai faɗa maka gaskiya kuma zai amfani da uslubi mai kyau wajen faɗa maka gaskiya saboda yawa daga cikin yan uwa sukan ɗauki cewa kaushin uslubi shine jaranta kaushin uslubi ko bakar magana ba shine jarunta ba ka faɗi magana wanda ka wa ya gane cewa lalle aya ce ka fassara masa ko hadisi dan in zai bi ya ba tsoron ka ya ji ba ya bi tsoron Allah ya bi in ya ki bi ya tabbatar cewa baka gaji ba wajen ba shi dalili shine kawai ya taurin kai to haka ake so kai ne wa'azi ka zama mai karanta suwa ka zama kuma buƙatar ka da dukkan wani mai barna yana laifuka goma kada ka ce sai ya daina goma nan lokaci guda zabi ɗaya wanda ya fi girma ta hana ki daga nan ka zaɓi ɗaya daga nan ka zaɓi ɗaya kuma kullum ka bambance lokacin da kake kiran mutane tsakanin wajibi da mustahabbi kada ka yi zafi akan mustahabbi mutane suna sakaci da wajibi kuma ka gane tsakanin abin da yake aqida ne tauhidi wanda sai da shi aiki zai karbo da kuma waɗansu hukunce hukunce masail na fiqh waɗanda suke reshe ne kada ka zafafa wa mutane a kan hukunce hukunce na fiqh da malamai suke sabani ka ce dole sai an yi kaza in ba ai kaza ba ka ɓata rai ka tayar da jijiyar wuya amma ga tauhidi mutane suna shirka ko suna bid'a kuma baka damu ba duk wannan wato ya kamata mai da'awa ya gane muhimmancin wannan kullun akwai aulawiyya fi majalis da'awati ila Allah akwai al'aulawiyya a dauki abin da yafi sannan ne bi masa sannan ne bi masa idan har Allah ya sa ka ci nasara akan iblis yadda duk yayi ya sa kai bid'a ya kasa wanda bid'o'i ku ga sunan babu inda babu bid'a ciki ka duba littafin Shehu Usman ibn Fadil Ihya Sunna wa Kamadul Bid'a ya kawo babin abin da ya zo na bid'o'i ya kawo kuma ga yadda sunnar annabi take sunnar annabi ta ce kaza amma mutane ga sun yi bid'a kaza nan sunnar annabi ta ce kaza mutane kuma sun yi bid'a kaza a cikin sallah ne a cikin kiran sallah ne a cikin hukunce hukuncen jana'iza ne makabarta ne menene menene haka biyu fikir haka a cikin littafin bayanin bid'a da manyan manyan littattafai da aka yi waɗanda suke fayyace bid'a da hukunce hukuncenta da khatarinta irin su littafin alba'is ala inkar albid'a wal hawadith na imam abu shama da sauran manyan manyan littattafai irin su al na abu ishaq al-shatibi da sauran littattafai da aka wallafa kan wannan babu duk dan su yi nasiha ga al'umma cewa duk abin da zamu gina na ibada ya jama'a annabi sallallahu alaihi wa sallam shine malamin kowa duk wanda zai yi ibada ya koye ta kai tsaye daga wurin annabi sallallahu alaihi wasallam duk duniya ba wani mutum wanda aka rataye shiga aljanna da ya masa da'a sai manzon Allah ba wani mutum guda daya ko cikin sahabbai ko tabi'ai ko tabi'ina da Allah ya dora shi ce ku bi shi aljanna na karkashin binsa babu wannan mutumin sai manzon Allah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kaseera wa ma ataakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantaqu wattaqullaha inna Allah shadidul iqab shi kuma annabi ke cewa alaikum bi sallallahu alaihi wa sallam shi kuma annabin ke cewa illa man aba kowa zai shiga aljanna cikin ku sai wanda yake sahabbai suka ce wa man ya aba sai ce man ata'ani da khalal janna wa man asani faqad aba wanda duk ya mun da'a zai shiga aljanna wanda ko ya ki to shi ya ki shiga aljanna kenan baya so yace matsayina a cikin al'umma kamar mutum ne ya gina gida katu ya yi shimfiɗu ya cika shi da nau'in kayan abinci nau'in kayan sha duk abin da ake bukata sai ya tura mutum ɗaya yake tafi kasuwa kaje je ka yi shela sai ya ku jama'a akwai wani bawan Allah a garin nan wanda ba zan faɗa muku gidan da yake ba ya shirya abinci ya shirya kaza ya shirya walima ya yi kaɓaki kaɓaki na abinci da kaza da kaza da kaza da kaza ya ce in zo in kirawo ku ku zo mu tafi ku je ku ci wannan abinci annabi ya duk wanda ya tsaya ya bi bayan wannan dan aikan to zai biyo shi ya yi jagoranta sa har ya kawo shi wannan gidan a shiga ya ci walima ya yi tafiyarsa wanda ko duk ya ce to mun ji saƙonka ka ce dai akwai walima ko to mu za mu je mu nemi gidan da kanmu wannan yayi nan wannan yayi nan da Allah ina da ake walima wannan yayi lungun nan wai da Allah anan waje akwai wani mai gida wanda aka ce yayi sabon gida yana walima shi mutum da ya tura yake banda kai ba wanda na sanar ka je ka sanar da mutane su biyo ka ka jagore su su zuwa gidan da ya je sanar sai suka ce mu za mu nemi hanyoyin da kanmu annabi ce to kamar matsayin haka nake a wajen ubangiji Allah ya tanada aljanna فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ga komai a cikin na kayan alatu da kayan daɗi da menene da menene sai ubangiji ya turo annabi yace ga shi shine wanda in an bi shi za a shiga aljanna sai annabi ya bada labarin aljanna sai kace kwarai da gaske Allah kai mu aljanna ya bada labarin wuta kace Allah tsare annabi ce to ko biyo ni dan in tsere da ku daga wuta in kai ku cikin aljanna ce a ah, wannan kuma ai ba sai an bi ka ba kai kade a iya bin wane a iya bin wane a iya karban shawaran wane a iya kaza annabi ce a sai ka ki sai ka je ta hanya daban to shine matsayin mai bid'a ya yarda da annabi ya yarda labarin aljannan gaskiya ne ya yarda labarin mutar duk gaskiya ne inda rigimar take wace hanya za a ba shiga aljanna yana ganin ba lalle bane sai abinda annabi ya faɗa annabi ya ce kaza sai wani ya kara masa wani abu da sunan obatayin sai sai eto eh shi ma wannan ayi karɓar sunan annabi ya ce kaza sai wani ya kago masa wani abu duk sai ya kama shi ne malamai suke kwatanta mai bid'a suka ce kamar tafiya za a yi zuwa wani gari mai nisa cikin sahara sai aka ce saboda nisan garin lalle ga katon akwati ka cika shi da kayan abinci da ruwan sha da guzuri shi dan bid'a ya da lalle za a yi tafiyar da su amma ba lallai ne ya ɗauki wannan guzurin ba sai ya zo kwatu sai ya buɗe akwatu sai ya cika shi da yaki da ƙasa tam ya kuma ɗora ya tafi a haka to lokacin da mutane suka je inda suke bukatuwa zaba guzurin da za su ci da ruwan shan da za su sha shi menene a kansa ƙasa tsakanin kayansu da suka ɗauko da kayansa wanne ya nauyi nashi to tsakanin kayansa da nasu wanne ne mai amfani nasu to haka duk dan bid'a yake duk abin da yake bid'a wahala ne ko ba amfani abin da yake sunna kuma ba wahala sannan kuma ga amfani saboda ka'ida sunna wa ma ja'ala alaikum fid din min harajin millata abikum ibrahim yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra ka'ida sunna kenan ba abin da zai wahalce kai gagare kai kiyamun lailin da annabi ya shar'anta wa mutane ya zo ya karanta izu goma da rabi cikin a daya amma sai kuma shar'anta maka in ka gaje da tsayawa ka yi a zaune in ka ga dama rabi a tsaye rabi a zaune in ka ga dama ka yi kiyamun lailin ka gaba ɗaya a zaune in ka ga dama ka yi karatunka a zaune kana son kowace raka ka karanta aya ɗari sai ka karanta aya saba'in tamanin duk kana zaune yayin da ya rage sara goma sha biyar sai ka tashi idan ka karasa goma sha biyar sai ka yi ruku'i haka idan ka zo wacce raka'ar ma haka za ka yi har ka kare duk sunan annabi ta nuna mana wannan to amma idan ka bi bid'a sai da akwai wahala shi yasa inda za ku gane malamin sunna zai dora maka abin da annabi ce kuma abu mai sauki kowa zai iya yi su ko mutane sai su ga cewa abu mai wahala a nan ne lada yake in dai akwai wahala to akwai lada in babu wahala babu lada wani bayan Allah ta zuwa sannan ka dire Thank <laughs> you. yace sannan ka zo kai sadaka da kaza kai sadaka da kaza kai sadaka da kaza ya zana masa ababai lissafin da aka yi ma bai rike ba ballanta na je aiwatar wanda yake asa to ai shi kenan ba za ka iya ba muna da waɗanda suke za a iya yi sai dai a dan ba su dai dan abun goro ko kafan alkalami kaga sai ya biya kuma barci za a yi ba za a yi ba ƙarya yake ba zai je wannan tsayuwar mashin haka ba za ka yi lissafin tsayuwar maki a tsakiyar dare ba karin minti ɗaya a karanta fata dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya kawo kuɗin da yawa to ga sadakoki da za su biyo baya wannan duk banda sallamar malami kuma bukata ba za ta biya ba bid'a kenan bid'a ga wani bawan Allah ya zo wurin annabi aka ce masa wannan ne layli yake kul huwallahu kadai yake karantawa idan yayi fatiha yayi kabbara yayi fatiha a maimakon ya ci gaba da sura sai ya ta maimaita kul huwallahu wani lokacin yayi so adadi mai yawa yayi ruku'i yayi sujada ya sake dagowa ya fatiha yayi ta nan ya takul huwallahu so adadi mai yawa ya sake haka qiyamul lailin sa sai annabi yake sai sai annabi ya zo qiyamul lailin cikin dare yi fatiha da yi fatiha ba abin da ya kara sai in tu'azzibhum fa innahum ibadu wa in taghfir fa innaka antal azizul hakim cikin dukkan rakawoyin sa ba abin da yake karantawa sai wannan yana cewa mun lailin sai ta sannan ya ruku'i ya sujada kuma qiyamul lailin kuma sai in ka ga dama kai a zaune ta yi to me ka hada wannan abin da annabi ya koyar da al'umma su yi da wanda ya zo yi tsayawar maki a tsakiyar dare to bid'a kenan shi yasa ubangiji ta ala ke sa wujuhun yawma idan khashi'a amilatun nasiba tasla naran hamiya to shine malamai suke fassara wannan aya akan yan bid'a suke domin su ne za su tashi ranar tashin kiyama cikin kaskanci amilatun nasiba gashi sun yi aiki sun wahala cikin aikin amma tare da haka tasla naran hamiya za su shiga cikin wuta mai konuwa aikin akwai wahala amma tunda ba shi shirar annabi bane babu lada wa qadimna ila ma amilu min amalin fajallahu haba a mansura saboda haka wajibi ne mutum ya kiyayi bid'a a cikin dukkan ibadojinka cikin karatunka duk wata addu'a da za a baka ka ji cewa qur'ani ne garau hadisi ne garau kuma kana zuwa hada da wani saddabaru wanda za a zo a baka a wahalce ka to wannan sai ka san sai ka ka samu kanka daga tsira daga wato alifin bid'a ka tare a sunna idan iblis ya kasa cin nasara akan ka ta bid'a sai ya dauke ka mataki na uku in je ibn da qayyim mataki na uku kuma shine sai ya tsinduma ka cikin kaba'ir manya manyan laifuka kamar sata ta fasa gidan mutane ko sata ta ofis wadda ake yi da duk wannan iblis sai ja ta kan wannan ba ka bid'a ba ka shirka amma kuma ya mayar da kai ka zama barawo ga wurin ko dan uwayayyen barawo wanda duk jama'a suke girmamawa wanda ba ruwan shi ba da bindiga ko gatari ko da bai ke yi ba amma satar da yake shafi dukkan adadin abin da yan fashin barna suke yi lokaci guda su zai je ya satar sa a cikin kwanciyar hankali da biro ana girmama shi an ba shi AC ga kuma komai ga masinja ga mai dafa masa shayi ga mai komai kuma ga wartaccen barawo cikin rufin asiri ya kayansa to shi kenan shi iblis sai ya sata cikin wannan bangaren ko idan kai baka samu damar yin satan ba ka abin nan kuma sai ka shiga cikin cin namun mutane da zagin su da cin mutunci wani ya canza riga ka ce ya canza wani ya yi sabon aure ka ce yayi wani ya canza mota yayi wani ya yi kaza wani ya saki matarsa wani ya yi kaza sai kullum kana cikin zagin mutane da alkaba'i har kullum kowa da tigire shi kai kaɗai ne kake da tsafta da baka da kokobo ga bala'in hasara a cikin zuciyarka da talauci ya maka rajamu lokacin da zaka bata tana zagin mutane ila inda zaka yi amfani da wannan wajen karanta Qur'ani sai karanta izu biyu izu uku izu hudu izu biyar lokaci guda in salatin annabi zaka yi zaka yi adadi mai yawa in istighfari zaka yi zaka yi adadi mai yawa in halala haka a yamakon ka kare kanka daga haƙƙin mutane sai ka cigaba gaba da cin mutuncin mutane to wannan ayyukan ka ba'ira iblis na son wannan ko saka ko shan giya ko zina ko Luwadi da sauran dai ayyukan fasadi wanda suke alfasadu fil ardi abin da sa iblis ke son wannan idan ka fi sa a can yana da masaniya cikakkiya cewa duk ibadar da kake nasi yi matukar ka zanto ka ba'ira sun lullube ka to ya san ka gama yawo kuna sanar da hadisin Abu Huraira bai waye Imam Muslim wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye al'ummarsa yace atadaruna man al-muflis kun san wane ne talaka sai suka ce al-muflis in talaka ake bukata man la dinara indahu wala mata' wanda baya da ko kwabo sannan ko baya da wata kadara a ji sai annabi ce wannan ba shine muflis ba muflis a cikin al'ummata shine wanda zai zo ran tashi kiyama bi salatin wa siyamin wa zakatin wa hajjin sallah cikakkiya yadda annabi ce sallu ka bara ita muni usalli yayi kokari yayi azumi cikakke aikin hajji cikakke ibadoji sun cika komai amma abin da zai faru shine ya zubar da jinin wani ya zagi wani ya daki wani ya cinye bashin wani ya sace dukiyar wani da su wani ga ayyukan ibada da kuma nan kaba'ira wanda suke haƙoƙin mutane ya yi wa wani argusu ya damfari wani a kasuwa ya zalunci wani ya yi wa wani fawon nayin da wayo da dabara sai a ɗauko gaba ɗaya sallarsa da azuminsa da hajjinsa da zakkarsa duk ladan a zuwa aji a ce ina wanda ya zalunta ku yi layi ai ta ɗaukar sa ana ba su a matsayin zalunta su da ya a duniya har sai dukkan ladan ayyukansa na ibada sun ƙare kararraf kuma ga waɗansu mutane a layi wanda dai ya cuta ɗin waɗanda ya zaga wanda ya yi da su wanda ya la'ance su ya zage su ba su masa komai ba ya zubar da jinin su ba su masa komai ba sai a ce to ayyukansa na ibada sun ƙare sai ubangiji ta lafi to ku kutun da ayyukan sa ba da ba da abin da zai biya ku ko kawo zanubin ku a dora masa gwargwadon cutar ku da ya duniya sai ta daukan zunuban mutane ana dora masa sai ta dauka ana dora masa da karshe sai a kora shi sai ki wuta wannan hadisi yana nan cikin sahih muslim sai ke sa iblis ke san mutum yayi kaba'ira saboda ya san cewa mutukar ka lazanci kaba'ira to kuma rayuwarka tana cikin kabari matukar gaske tata zinace zinace shan giya tata damfara fashi da makami algushu yi wa mutane da bara, rayuwar da duk zai galibi wa muke illa man sha'a rabbuka sai kaɗan ne daga cikin mutane wanda zaka samu in ya ƙetare wannan rami to kila zai faɗa wancan in ya ƙetare wannan kuma zai faɗa wancan to ka ba'ira sun riga sun mamaye mutum kenan haka iblis ke bukata to in ka fi karfin sa a babin ka ba'ira sai ya taho da ke zuwa ga saga'ir kananan zunubai to ko kananan zunubai ba su kai kaba'ira ba galibin su ma babu haddi a ciki to amma annabi sallallahu alaihi wasallam kai cewa iyyakum wa muhaqqiratiz dhunub yace ku kiyayi kananan zunubai da kuke raina waɗannan ku kiyaye su yace kun san kwatan kwatan su yace kamar mutane ne ayari na matafiya fataki suka sauka a masauki za su dafa abinci babu itace sai shugaban tafiyar ya ce ku shiga cikin sahara kowa ya je ko da itace guda ɗaya ko da kirare guda ɗaya ko kara guda ɗaya ya kawo mana annabi ce sai suka bazu suna da yawa kowa je kawo kire guda ɗaya yace wannan ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗin da aka tara sai ya zama me sai ya zama kan itace guda wanda ya isa a kirta a shana a kunna wuta ya dafa abincin da za su ci su duka yanzu kowa inda zai zo da karan da ya samo guda ɗaya zai dafa masa abinci amma in suka hada duka fa sai ya dafa wanda zai ishe su yace to haka kananan zunubai suke idan ka kalli ne shi kadai da ka aikata bai isa komai ba na kazu da ka aikata shi kadai bai isa komai ba to yanda tsayar take na jiya da na shekaran jiya da na shekaran jiya waccan da na shekaran baya duk an tara su suna nan wayanna alaikum rahmatullahi kiraman katibi ne alimu na mata fa'alun idan aka tara su sai su zama tsatan abin da zai zo ya wahalar da kai gobe kiyama haka annabi ya buga misali cikin hadisi to shi ba sai shedan ya sa ka rinka raina zunubi yau dan dan wannan ai ba komai ai dan kaɗan ne ko ma idan an jima ina yin gifari a kawai sai iblis ya ga kan mutum ba mataki na hudu ba kenan to idan ka fi karfin iblis a wajen a wajen saga'ira ba ka yi to sai ja ka zuwa mataki na gaba shine mataki na biyar menene mataki na biyar al-istighal bil mubahat ya shagaltar da kai da ababai na halal abu ne na halal Allah ya halatta maka su da za ka yi amfani da shi daidai wa daida an halatta maka shi to amma sai shaitan ya zo ya faɗaɗa maka damuwa da shi don ya mantar da kai aiki da za ka yi na ibada da za ka samu lada duk mutumin da ya yi gida gwargwadon yadda zauna da iyalinsa guda hudu gwargwadon yadda yaransa za su zauna ya samu motar shiga guda biyu ba ta yi shi rayuwa ba sai ya shiga waccan ko bai shiga waccan ko guda ɗaya ma wani samu sai ya shekara biyar da ita ko bakwai daga baya kuma ya sai ya canja wata daga baya sai ya canja wata duk ya nan to sai iblis kuma ya zo sai ya ai ɗaya ai ta yi kaɗan sai an yi biyu uku hudu biyar goma goma sha biyar talatin adadin waɗannan motocin da za ka sayar da guda biyu a makwabtanka da ke dama da kai za ka iya sayar da mu gidaje wajen ashirin da kudin wannan motar abincin wata guda gida wajen ashirin za ka siyar ka sayar da guda biyu a hagun ɗinka haka ka sayar da guda biyu a haka can haka ka siyar da mutane masu yawa inda za ka ware kuɗin mota shida ka sayar da su manya-manyan motoci masu tsada ɗalibai nawa za ka ɗauki nauyin su su je su karanta medicine a ABU Zaria ɗalibai nawa za ka ɗauki nauyin su su je su karanta agric dalibai nawa za ka karanta za dauki nauyin su su karanta accountancy waɗansu su karanta engineering waɗansu su karanta kaza dalibai nawa za ka tura jami'ar musulunci ta Nijar su je su yi karatu nawa za ka tura Sudan su je su yi digiri na Arabic ko Islamic studies su dawo su zo su karantar da addini a kasar ka adadin na da yawa amma duk sai iblis ya hana ka yin wannan sai ka shagaltu da buba ka kyale abin da fi wannan muhimmanci wannan ba babu lada ko nafisin ko ba a ciki cikin adadin motocin amma in ka sayar ka ciyar fa lada mai tarin yawa sai ke dan ya shagaltar da kai akan wannan idan ka zo riga idan ka samu kaya sa da goma sai ishe ka kai ta ka da su kai shekara ka san da waɗansu ba amma sai kayi ɗari biyu ko ɗari uku a makon wannan raran da suka hau a kan goma ɗin nan rara ce kawai wanda inda kuɗin su kaɗai ka ɗauki kuɗin kayan ka sat ashirin za ka siyar da mutane masu yawa da ake fama da yunwa da fatara za ka taimaka mutane a asibitoci da suke cikin fama da wahala da azabar rayuwa asibiti ba magani za ka taimaka da yawa to amma duk sai ke ya hana ka wannan sai ka zo gasar riguna gasar motoci gasar gidaje nau'in kayan abinci kawai kai kadai sai a shirya maka abincin da mutum biyar za su kai kuma kai kadai ne akan tebur da a ci rabi a zubar da rabi rabi a ba kyanwa rabi a ba kare rabi kuma a ba yan wanke wanke haka kawai ibnu zai kawo maka wannan shirman ka je kai kai a rayuwarka ya hana ka yin aikin lada idan ka zo za ka fita da safi ofis ɗinka ko wajen aikinka ko kasuwancinka daga wankanka zuwa zuwa ka shafa mai zuwa ka goge haƙoranka da man goge haƙora da ka tsaya a gaban dressing mirror ka karya hula nan ka canja can ka yi nan gurin sai ka ɓata awa uku awa uku inda salatin annabi kai awa uku kana yi nawa zaka yi inda tasbihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kai awa uku nawa kana yi nawa zaka yi inda kasar ka danna na khalil Kusari na karatun qur'ani cikin awa uku sissi kasar wajen izu na zaka ji zaka ji izu mai yawan gaske wanda zai rayar da zuciyarka amma sai shedan ya shagaltar da kai da abubuwan da suke halal ne amma ya faɗaɗa maka su ya shagaltar da kai ka kibin Allah ɗaya daga cikin kaidin shedan kenan sai ya shigar da kai wannan kai sai cin abinci ɓata lokaci wanka ɓata lokaci shafa mai ɓata lokaci goge haƙori ɓata lokaci ka fita wai kai ado kai nayi kuwa ka dawo ka sake kallon gilas ka gyara abin da ka gyara ka sake fita sai ka hukunci kai ta yin wannan kai ta yin wannan idan ka zo mota kuma an dan goge ta dan ranka ya kwaci kana wajen mai fanal bitin ya za a gyara can ya za a tayar da wannan ko bada cikin ta ce ya za a gyara nan ya za a yi nan ya za a gyara wata bamba ya za a gyara mero ka je ka shiga cikin wani kwatami wata unguwa an yi ruwa da damana ya bata ma bota kana ta damuwa kana tsaki wajen gyara waɗannan sai ke ɗan yi maka awanni masu yawa wanda baka yi aikin alkhairi ba ba kai ziyara asibiti ba ka ga mara lafiya ba ka je ba ziyara makabarta kai addu'a ga iyayenka da malumanka da yayyenka da danginka da suke wajen ka tuna cewa ni ma rana za a kawo nan ba kai wannan ba gaba daya sai dan sai bata maka lokaci akan abin da yake na shirme yanzu duk yau gasa da ake neman kuɗi ba wai dan a soke bukatan rayuwa bane ba an fi karfin bukatan rayuwa gasa ce na a kai wani matsayi cikin kuɗin gasa ce na a kai wani matsayi inda mutane suna bikin wani ya samu biliyan daya yana fati dan ya na ya mallaki biliyan to dan Allah idan kana da mace hudu da ƴaƴa goma naira biliyan daya wato miliyan sau miliyan shekara na za ka yi kai da su kafin ku cinye wannan kuɗin abinci sutura kuɗin makaranta amma duk da wannan fa inda za ka yi shekara hamsin kana yi kuɗin ba za su kare ba matukar abinci ne wanda za a ci a ƙoshi sutura kuɗin makaranta miliyan ɗaya sai ku shekara hamsin to baka da lamunin kana za ka kwana hamsin nan gaba baka da wannan tabbas sai ka tara kuɗi ko baka tara kwanakin da za ka ciye su ba rigima kenan ai kuma kana ta ƙara neman su baka sallan jam'i ka karatun qur'ani baka istighfari ka hailala kawai kana ta shirmen rayuwa ya za a yafuwa ne duk abin da aka fito da shi na yayi kana ƙara bin sa shi kuma yayi ba zai kare ba har ka mutu har in mutu yayi ba zai kare ba duk abin da ka sa a gaba ka ce shi ne manufarka ka sa ya mace a gabanka to ranar da ka gajiya ka zama tsufa ka tsufa rannan kuma matasan yan mata suka balaga a wannan daren da ka tsufa a wannan daren suka balaga to suka yaya kuma in wata mota ce ta yayi shekarar da aka fito da samfurin motan yayin an zo an fara tallanta kai kuma saura minti biyar ka mutu ga yayi kuma ga mutuwa kana da kuɗin da zaka sai motar fa inda za a kunyatar da kai kenan amma shine lokacin ya kure saura minti biyar ga kuma yayin za a yi to wanne za a fasa yayin ko ko mutuwar taka ba sai da za a fasa masu yayi za su kai kuma dole za ka mutu sai shaitan duk ya shigaltar da ɗan adam ya ya ɓata ma lokaci akan wannan in ka tsaya hira Faka irin da ta dace da matsayinka ka tsaya hira a wurin mai shayi ka tsaya hira a wajen mai balangu sai a yi ta musu da kai akan kallon dambe akan kallon kwallon kafa sai a yi ta musu da kai awa uku awa hudu har talatin dare duk ka su lokaci akan wannan shirman yan kuma a gida ne mutum ya sa light a gaba ya kula mata ido sai kai karfe uku ya kai karfe hudu bai damu ba ya ga wannan channel ya duba wancan ya ga wannan duk ya shagaltar da shi haka rayuwar take wani a sa masa kallon dambe ya yi wani kallon boxing wani kallon kwallon kafa wani kaza wani kaza haka kawai wani sinima da kirme mutum duk sai dan ya jashi akan waɗannan ababen ya fata masa lokacin sa mataki na biyar kenan in ya kasa da kai akan wannan sai mataki na shida wanda ya fi kowanne ban mamaki mataki na shida shine shine sai ya sa ka da aiki mai kyau ka kyale mafi kyau ayyuka ne guda biyu wannan mai kyau ne wannan mafi kyau to iblis in ya tabbatar duk ya kasa cin nasara a ka a matakan baya dole sai kai aiki mai kyau din to sai hana ka yin wanda yake mai yawan lada ya dakatar da kai a karancin lada to shine har malamai suke cewa iblis na iya buɗe maka kofa ɗaiɗai har guda saba'in ta alkhairi don ya samu daman jefa ka zuwa ga sharri ɗaya ko bin kankantarsa in kana da wannan matsayin ba sai ya bude makofofin alkhairin da yawa dan ya samu jefa kofar sharri guda ɗaya ko dan ya toshe maka abin da yake fifi kai ta yin wanda yake mai karancin lada ba yi wanda yake mai fifiko ba to wannan yana daga cikin sharrin iblis yasa har malamai suke kawo wata kissa a wannan babi na cewa wani bawan Allah ne wata rana yana barci a gindin wani garu gindin wata katanga yana cikin barci sai wanda ciji zai tashe shi haba ban Allah ka zo kai ta barci ka tashi gaje mana ko alwala kai kai nafila raka abi ai yafi maka da barci kana bata kanka lokaci sai ce gaskiyar ka sai tashi ya bar wajen yaje alwala ya koma gefe guda yana sallah yana cikin sallah sai wannan katangar ta fadi daidai inda ya tashi to iblis ne ya zo ya ga wannan katanga ta kasa tsagewa idan ta fado kan wannan bawan Allah mummuni ya mutu to yayi shahada saboda annabi ya nuna cewa duk wanda katanga ta fado masa ya mutu yayi shahada wanda gobara ta kishi in imamu ne yayi shahada wanda ya mutu ranar juma'a ko daren juma'a yayi shahada duk hadisi sun tabbata kan wannan sai ya hana ka wannan shahada dan kaje kai sallar nafila da ka ji in ka dace da shahada dan tsabagen sharri iblis saboda haka sai mutum yayi mujahada wannan shine mataki na shida yafi shagaltar da kada ababai waɗanda suke masu muhimmanci ne amma dan karkai wanda yake su muhimmanci yanzu kaga misali za ka samu wani attajiri baya jin kyashin ya ware kuɗi ya gina masallaci gina masallaci ko yana da me yana da muhimmancin sa amma lokacin da mutane suke cikin cutar cuta ta jahilci a wannan lokacin ka samu wani malamin addini guda ɗaya ka ware masa kuɗi naira dubu goma ka tura shi ƙauye ya je ya zauna ka ware kuɗin shekara guda ka ce masa ga littafin ahalari ga kuma juzu'u tabaraka daga tabaraka samu lalle sai iya wannan wani hadisin daga farko zuwa ƙarshe lalle sai iya juzu'u tabaraka lalle sai iya ne ahalari za a yi wannan shekara kuma za a yi ba wannan kuɗin da zai kashe nawa ne naira dubu ɗari da ashirin idan yi wannan ya gina mutum kusan ɗari biyar da matansu da 'ya'yansu kuma ya gina malamin kila malamin albashinsa a wata a cikin gari bai kai haka ba ko a gwamnati yake naira dubu goma ai suna da dan kauri idan an kwatanta da albashi irin na gwamnati to yanzu wannan ta gina gaba daya to sai ka zo a yamakon ka kashe wannan naira dubu dari da ashirin ka gina mutum dari biyar da matansu da ƴaƴansu shi kenan sai ka zo ka kashe dubu dari biyar ka gina musu masallaci ba su iya sallah ba su ma kishin da kwana a masallaci yanzu a wannan lokacin muhimmancin wannan ya karantar da su ya muhimmancin gina masallaci dan ba su iya sallah ba sallah su yi ta yin ta a waje ba mana har mutum in ya mutu yana yin sallah a waje bai taɓa shiga masallaci ba sai ya shiga aljanna amma in mutum ya shekara ɗari yana sallah a masallaci bai iya taufa ka kaga waɗannan ababai ne masu muhimmanci amma sai shi shi dan shigar da kai da abin da bai kai wannan ba ko gina islamiyya wani dan uwanka a tajiri ya gina masallaci a maimakon ka kuma ka zo ka gina islamiyya kai kuma sai ga ya zaka kai masallaci dan kai gasa kuma da wani kuma ko wani ya gina makaranta a maimakon kai kai asibiti dan kai ku mai kai kuma sai ka zo kuma ka kare yan wannan kuma ya za ku yi gasa shikenan sai ku yi gasa ko duka ba mai lada wajen Allah kenan inna mal'amalu bin wa inna malikul limri malawa sai mutum yayi ta kake kudi akan abin da yake yana da kyau amma akwai wanda yake shi kyau ko wanda za su je su gina masallaci a maimakon su zo su kalli asibiti na Maiduguri talakawa nawa ne a kwance a General Hospital waɗanda ba su da kuɗin magani waɗanda za a musu operation ba su da kuɗin da za su tun da yanzu bandeji ma sai ka saya panadol paracetamol sai ka saya ruwa din nan idan za a sa maka drip a kara maka ruwa sai ka saya menene sai ka saya asibiti ba wutar lantarki sai ka sai kendir ka sa a kan gadon mara lafiya da wane da wane da wane da suka gina masallaci kauye kaza da unguwa kaza da kauye kaza in suka hada kuɗin masallacin nan da na wane da na wane da na wane za su iya sayan janareta wanda ke automatic one wanda ke da an ɗauke wuta ya tashi da kansa dan asibiti ya samu wannan talakawa su samu lafiya a asibiti ko su zai sayi bohol dan a samu wadataccen ruwa a asibiti dan asibiti nan ne wurin da ya kamata ya fi ko ina tsafta amma saboda karancin ruwa ka shiga asibiti ka rinka jin wari gadajen mara lafiya ba za ka iya haɗe yawonka ba saboda mai karancin ruwa bohol din idan za a yi mutum nawa ne wanda za su yi bohol a Maiduguri sun ka adadin yatsun hannunmu da na kafa wane haka to amma duk sai shedan ya shagaltar da kai da wani abu na garga abu mai muhimmanci wanda in ka gina ka gina al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa duk mummuni da zai mutu bayan ya mutu aka zo aka samu mutum arba'in musulmai tantagariya wanda ba sa shirka ba sa bid'a suka yi masa sallah suka roki Allah cewa ya ubangiji ka tsamar da shi daga azaba annabi ce Allah zai aiki ta ceton su to waɗannan mutane ka rayu da su a cikin su a gari ɗaya ba su amfana da komai naka ba ya za su yi ka samu taron da za su yi maka wannan addu'a amma ka zo unguwa kaza ana wahalar ruwa ka je ka gina bohol unguwa kaza ana wahalar ruwa ka je ka gina bohol can ka yi rijiyar butsatsi can ka je ka yi rijiya kan kare can ka yi kaza can ka yi kaza wallahi sai a shekara ɗari bayan mutuwar ka mutane suna maka addu'a baka san su ba cikin addu'ar nan idan aka samu mutum miliyan biyar suka yi maka addu'a wanda ka shayar da su ruwa a samu mutum miliyan ɗaya su yi maka addu'a Allah kalla ce an karɓa addu'ar mutum dubu ɗari me ka manta wai me ya fi raina cin tsiran mata ko to me ka manta me ya fi wannan kuma to amma duk sai ke dan ya shagaltar da kai ka je kana waɗansu ababen da ba su kai wannan muhimmanci ba dole ne sai mutum ya yi yaƙi da zuciyarsa kuma a tajirai su samu wanda zai faɗa musu gaskiya irin wannan fa gata ne fa dan mutum na faɗa muku cewa ba ta yi ku kawo kuɗin ku sa aljihu ba sai in kun bani zakka sannan ta yi in ba ku bani ba ta yi ba sai ga inda za ku saka a taskar ubangiji a account din Allah a inda za a rubanya maka to ba adadi to duk waɗannan al'amura iblis na ta tangance musu akan wannan in ka fi karfin iblis akan wannan matakin sai ya dauke ka zuwa ga mataki na ƙarshe na bakwai mataki na bakwai shine ya san yanzu ka fi karfin sa to sai ya hada ka da min insi wal jinni kawai ya taso mutane a gabanka ya tuno muka su kamar da dan farauta idan ya ga zamo sai shune karnuka su bi shi haka ke dan zai izo maka mutane su biyo ka ba ji ba gani wannan ya zage ka kasan wancan ya la'ance ka kasan ha kawai ya tuno insu wanda ba sa son gaskiya makiya Allah makiya sunnar manzon Allah su tsane ka idan a ma'aikata kake kake kwatanta gaskiya a ce maka ai ka zama ustazu ko wani ba ake ce ga wannan nan yanzu zai ce mana haramun ne a saka a gaba shi kaga tsarki yanzu ana hira yanzu kuma zai zo bata mana yanzu ce haramun ne kuma ai kaza eh a rinka yanzu ne ka ai ga ustaz nan in ma mace ce a ce ah wanki ta zama sista fa kun ga tana sa bakin kaya har kawai a zo a sa maka shayatin din su sa ka a gaba to ne ibnu kai kita to wannan kuma a haka za ka tafi kai da su ba yanda za a yi ka rabu da su har sai in kun je kiyama ka shiga aljanna sun shiga wuta amma kar ka saran za su daina dan haka kar takura wanda suke ma su sa ga da baya lokacin da suke ƙara kanyi kuma lokacin za ka ƙara ƙanyi wajen riko da addinin ka lokacin da suke zagin ka suke gulmar ka wani lokaci su kai ƙaran ka wajen mai mulki wani lokaci su sa a yi maka kaza a nan su kawo maka cikas a harkar ka ta kasuwanci wani lokaci a harkar ka ta aiki su sa a sai ka su hana a yi promoting ɗinka a lokacin kai kuma zaka ƙara tsayawa a kan addinin Allah daren daƙam ko ana dakawa a turmi ai mai rabon ganin baɗi sai ya gani ba yanda za su yi da kai lokacin in ka ja suka ja ka ja suka ja suka ga ba ka da niyyar saki to kuma sai ka zina musu abin tsoro zagin kama ba za a yi ba gaban ka sai bayan ba za a zazzage ka ayaniya amma da ka tawo a ah, ustazu barka da salamu alaikum lafiya kalau sun zama matsorata ka zama jarumi ka ci nasara akan amma da zaran kana jin tsoron a zage ka a yi danka a je can a yi da kai suka ce duk gari ana tayin magana ta sai kuma ka fara damuwa wai ne mutane suke ta wai ne ne mutane ce to ai kai ne ka zafafa da yawa to me ne zafafa to suka kana sassautawa to idan ka sassauta su kuma sai su ƙara kaimi har sai sun cire ka daga cikin musulunci kuma idan ka sassauta fa ka dawo cikin su su lalatattu to a duniyar mutanen kirki da duniyar lalatattu su duniyar lalatattu idan ga wani lalatacce in kana kirki haushin ka ke jito to in ka lalace ka zama lalatacce kuma zai jawo ka dan kar kai lalacewar da zaka bi jaranta a duniyar lalatattu sai fara gaba da kai a duniyar mabarnata a ce ga wani ya ci iya shege a bai yarda ba kuma sai fara gaba da kai yanzu kun ga duk yan bid'a suna jin haushin malaman sunna duk wanda yace ai sunna sai gana jin haushin sa yanzu duk yan bid'a da muke hayaniya da su muke rigima da su inda yau abin Allah kiyaye Allah tsare ha kawai mu je mu ce mun zo mun tsunduma ma cikin bid'a ce to kuma rigima za a yi tunda kafin mu shigo cikin su wato muna da jama'a kenan ko to in muka shiga cikin su kuma za mu rage jama'a kenan tunda bid'a ce wato wa fi baki kuma a cikin bid'ar to kuma ka zama musu kishiya za a fara bala'i da kai a bid'ar wallahi ba za su kyale ka ba ba za su taba kyale ka ba a cikin bid'ar ba za su kyale ka ba to dan haka duk mummuni abin da yake kallo Allah da manzon sa amma wani zai mun kaza wani zai mun kaza kar ma ya damu da wannan abin da dai ake so in wannan na gaba da kai kar da shi gaba da shi amma kar ka dauka wannan nan zai iya yin tasiri wajen ya hana ka wani abu bai saboda wallahi ko waye tun shi ake yi tun shi ake bugawa ka sani fa waɗansu malaman bid'ar alƙasar nan gaba ɗaya wanda ya shige musu hanci shine marigayi Sheikh Abubakar Mahmud Gumi suka sa shi a gaba ta ta ta ta ta gani suke idan gumi ya mutu to shikenan maganar sunna ta mutu za su ci karansu ba babbaka da Allah karɓa rayuwar marigayi shi abokai Muhammadu bin Allah cikin da gafara to shi kenan kuma sai kuma sai da abin ya zama masa wata sabuwar matsala da suna faɗa da sa'an su ta fuskar shekaru ko ilimi ko rawani ko kaza sai suka zo suna faɗa da ƴaƴan kaga faɗan da za a daɗe ana yi dan su sun fara tsufa su kuma wanda ake faɗan da su matasa ne aiki sabo kenan ya ta aiki bugawa da gumi ya yi musu nisa kila da inda suke yana Kaduna sun suna waɗansu nahiya ko Kano ko kaza ko kaza ko kaza to sai suka samu wanda zai zo yi musu kusuka hanci da kudundune kuma rigima sabuwa ta same suke sai sau gwamma ce ashe gara ma kiɗa da karatu ma'ana ina ma gumin ne kawai a cigaba da tafiya a haka ko ba komai dai a ce tsaron su ne in sun yi rigima ya kayar da su ya kai matsayin ya kayar da su sama suka yi rigima da ɗan cikin su ko kanin kanin kanin su ko jikan su in sun kayar da shi za su bi shi sai sun yi jarunta in ya shayar da su kuma ai tsaya ta faru kenan to haka mai bid'a aiki ba zai taba samun kwanciyar hankali ba kan sam in ka tsaya kan suna sai ka samu kwanciyar hankali duk barazan da bid'a zai maka bai sai maka komai ba a ce malam wani ai ba ya sa ai musu musu ba ba ya sa ai masa kaza ba ai za a lalace ai waye yana sallah a Madina ai kaza kaza kaza kaza yana wace ce wallahi duk barazana duk barazana kawai suna damfarar mutane ne su yi wa mutane wayo sun fi dahumantar da mutane in ba haka ba ɗari ko uku ake da su a ƙasar da suka shahara tijjaniya da kadiriya da arusiya ko da ke kunan ba ku da arusiya sai kano akwai arusiya eh ta wani wali abdulsalam dan amarya wai wani wali ne dan amarya to kaga wannan guda uku ake da su kowanne yana da awar tashi din nan kuma ita ce original one ɗarika kuma waliyinsa shi ne the best wali a duniyar waliyai gaba daya kuma jikan annabi ne kuma in ka bi shi za ka samu kuma in kai tawaye kuma gare shi kuma za ka rasa kowa haka yake to in kika da hoton rayuwarsu sai ka ga cewa kowa ya yi karya a cikinsu domin a cikin tijjaniya akwai masu kuɗi akwai masu mulki akwai yan sanda akwai sojoji a kadiriya akwai masu kuɗi akwai masu mulki akwai yan sanda akwai sojoji to wanda yake son ya ce waliyansa ne kadai in an bi za a samu in an bi shi za a rasa wanda yake nan ma ya ce haka to yanzu wanda yake tijaniya kaga yawa ce Abdul Qadir Tawayi kenan tare da haka gashi yana ci yana sha yana da mulki kuma yana da sarauta me yasa shi Abdul Qadir bai kwashi ba haka wanda yake kadiriya shi kuma kaga yawa ce tijani Tawayi kenan gashi yana ci yana sha yana mulki yana da kaza yana da kaza me yasa shi tijani bai kwashi ba ina fatan kun fahimci misalin wanda yake ba ruwanki da ɗariƙun gaba ɗaya kaga ya tsaura tsamarin yaƙi shi da wannan waliyan guda uku gaba ɗaya kuma gashi yana ci yana sha kuma yana mulki kuma yana komai ba abin da ya rasa sun taru su uku sun kasa waƙi in ya nuna cewa duk wannan abin damfara ke kawai ake kawai a tsoratar da kai ne kana jin tsoron tsumma amma ninka maciji ne tsumma aka ja ki ne a ƙasa sai ka ce ga maciji nan ba maciji bane tsumma ne in yamsaka Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illahu. hu wa in yuridka bi khairin fala radda li ya yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwa al idan Allah ya kaddara cuta za ta same ka ba wanda ya yi maka saki idan Allah ya kaddara maka alkhairi ba wanda ya isa mayar da hannun agogo baya ya hana alherin sabunka ba zai iya ba kowaye kai dai ka tsaya ma Allah kuma ya zanto cewa babbar manufarka addinin Allah a fahimce shi ba manufar ka ci gaban kanka manufar ka ci gaban addini sama da komai an cutar da kai an yi maka mai duk wannan zaka zure sai Allah ya baka kariya in ka ce kai zaka kare da kanka sai Allah ya kyale ka da dabaran ka ba za ka kai labari ba amma in ka bar kariyar a wajen Allah ka fake da shi magana ta riga ta kare ba yanda za a yi da kai sai a buga a buga kuma dole a hakura ina ganin anan ya kamata mu dafa aya abinda muka faɗa ne daidai Allah ki ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ya shafe mana wa sallallahu wa sallam wa barika ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullah wannan shine kufrin dole kufur domin abin da ya aikin zunubi ne bai kai shirka ba hmm. kasancewar an ce mutum zai shiga wata ba shi kenan kuma ya kai shirka ba domin dan yayin sabo suna kai mutum wuta sai dai da wama ne sai in kafirci ne shi ke da wama da mutum a wuta ka kamar wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce masa ya ce dan wuta ne aka ce me yayi sai aka je aka duba cikin abin nan dinsa ya saci kayan ganima kafin araba ga ya mutu wajen yaki amma ya saci kayan ganima kafin araba to kaga wannan sai zan to yayi gulul kenan Allah ka ce mun ya ce mun ya zalla ya tin ma zalla yawmal qiyama na'am ba ta biyu sai ya halatta mutum ya karanta alqur'ani a wani mutum a baki ladan karatun kamar kuɗi haka karanta alkur'ani ibada ne abinda ake so kowa ya karantawa kansa da kansa idan na karanta qur'ani kai ba za a baka ladan karatun qur'anin ba sai dai ni a bani ladan dan Allah ya ce wa annaka lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ahu sawfa yura thumma yujzahu al-jazaa al-awfa saboda ka karanta qur'ani ibada ce ibada ko so ake da kansa yadda ka san wani ba zai yi sallah ba kai a baka ladan sai dai kai kai wa kanka sallah to haka karatun qur'ani ma yake haka nan mutum in ya haddace su ayoyi daga cikin Qur'ani masu adadi haka sannan ya zo tawafar daga haddar nasu ya zo raini hmm. sun wai wasu suna cewa shiga wuta kuma gaskiya na nan akwai hadisai da suke nuna cewa wai annabi ya ce an bujiro masa zunubin al'ummarsa bai ga laifi mafi girma ba sama da laifin mutumin da ya haddace wani abu na alkur'ani sannan daga baya ya manta amma na hadisai gaba ɗinsu da ifai ne duk hadisai ne da ifai mutumin da ya haddace wani abu na alkur'ani sai kuma ya zo ya manta a sakamakon sakaci hasara da su shafe shi shine hasaran yayi yi hasaran haddace da alkur'ani amma babu wani zunubi da aka ce shari'a ta sanar da masa za a yi masa dan ya manta da alkur'ani sai dai yayi babbar hasara tun gashi ya haddace abu ya zo ya sakaci da shi matsayin sa mutumin da ya samu kuɗi aljihun sa kola ya san aljihun abin da yake ce ba komai zan kula da su daga ba suka zo suka zube akwai wani zunubi a kansa ne ya dai hasaran kuɗin sa a sakamakon sakacin sa kenan eh. saboda rashin na'ura ta yawa cikin masallaci masallaci ya yi zafi shi ya halatta mutane su je waje su gani ya halatta idan ya kasance masallaci ba wutar lantarki ko zafi ya yi yawa ba kuma abin da yake ko fanka ko na'urar sanya wuri zafi ya karanta sai mutane suka fita da suka yi jami'i ya halatta tambaya ta karshe shine takaitaccen nasiha ga mata waɗanda za su fito da hijabi kuma su je wajen lalaci shi ne wani yake a yawa wajen wayannan matan gargadi a gaskiya mata su san cewa hijabi ba yayi bane ba ibada ce kuma hijabi wato ainihin bin tafarkin annabi sallallahu alaihi wa sallama ne kuma hijabi yana tsare mutuncin dike mace to bai kamata ba kuma ki sa hijabi kuma ki je wurin aikin banza idan kin haka kuma kin wulakanta kanki kuma kin mulakanta shi kanki tsari na ibada din wannan na hijabi din kuma zaki sa a rinka nuna da zato ga waɗansu masu hijabin waɗanda ba irin su ba na haka ya kamata mata su ji tsoron Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqillaha haythu ma kunta duk inda mutum yake ji tsoron Allah ayi kokari kiyaye dokar Allah shi mutumin da yake ba a san shi da riko da addini ba idan yayi laifi mutane ba sa ganin laifinsa da girma amma mutumin da koyaya ake ganin cewa yana riko da addini ko shi malami ne ko mai alaka da zuwa makaranta ne koyaya laifi sai da kowa yayi ta a kanka wani yayi kaza wani yayi kaza ko da a cikin mutane akwai wanda suka ninninka naka amma dai yanzu kai tunda ka ce ka ji ka gani a harkar addini to kai naka yafi kowanne zafi to saboda haka sai mutum yi kokarin kiyaye wannan matsayin da Allah ya bashi har Allah ya arzuta ki da sa hijabi ba karamin zaben ba a cikin matan zamanin ki to ko bai kamata ki wulakanta hijabin ba ta hanyar zuwa wuraren da ake wani abin da bai dace ba a shari'ance Allah ya tsare mu to ina ganin sai mu dasa aya haka tunda dama da yau mukaddima ce sai gobe dan Allah ya kai mu assalamu alaikum warahmatullahi